الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بياك يا أموام الماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا لو كده أزمينا بوم الشاهدو cikin azumin ramadana na shekara ta 1443 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau kuma darasinmu zai fara daga ayatuna zai fara daga ayata 26 cikin suratul rum ayata 26 yan uwa ta biyo bayan waɗansu ayoyi da Allah ya mana magana a kansu da yawa ومن آياته أن خلقكم من تراب ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزلكم من السماء ماء ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره سنة الله تعالى سيتي وله ما في السماوات نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وله من في السماوات والأرض كل له قانتون نعم Allah subhanahu wata'ala bayan ya koro mana waɗancan ayoyi domin su zame mana wato wasiɗa na ƙara imani da Allah da tsayauta shi da bauta saboda duk waɗannan abubuwan da ya ce wa min ayatihi kaza wa min ayatihi kaza wa min ayatihi kaza duka waɗannan ayoyi ba wai ayoyi ne na alkur'ani ba ayoyi ne na kaunu wato wannan duniyar da muke ciki da kuma mu kanmu da iyalanmu da sama da ƙasa da muke takawa ko muke gani Allah ta'ala ya buga mana misalai iri daban-daban kowace ɗaya daga cikin abin da Allah ya ambata mana aya ce da ke gwada rahamarsa da tausayawarsa da kuma ƙwarewarsa da cancantarsa da abauta masa shi kadai saboda kowace ɗaya ba wanda zai wani zai iya mana kuma wanda zai iya kididdige irin amfanin da suke da shi a gare mu yanzu ga sama muna kallo yace wa min ayati an taquma as-sama'u wal ardu bi amrihi ayawa sama kam tsawon shekaru miliyoyi a tsaya inda take kuma saboda kawai Allah ta'ala ya ce tsaya da tsaya ba a kan komai take ba ga ta nan muna ganin ta tun daga lokacin da yake ba ta karkace ba ta tsage ba ta huje ba in bar da ilbasar karrace ni yan qalib ilayka albasar khasi'an wa wasir in ka dubi bayanin da Allah ya yi mana asalin mu daga ƙasa ne ƙasa wannan dai da muke takawa Allah ya ɗebe ta sai ya ɗebo dukkan wata kala da ya iya halitta ta ƙasa daga cikin ƙasa akwai wadda ba ta nomuwa ba ka iya noma a kanta ba akwai wata bayan ma ba za ka iya noma a kanta ba ko ruwa ba za ta iya ajiye maka don ka yi amfani da shi ka yi noma a wani guri ba ba ta tsiro ba ta ajiye ruwa i'an akwai wadda kuma za ka iya noma a kanta ka yi ka ɗebe ta ka yi gida ta maka amfani da yawa to wannan ƙasa yadda Allah ya ɗebe ta kala-kala sai kuma yi ɗan adam kala su ɗaya da ƙasar da aka da suke asalinsa akwai ɗan adam wanda bai da amfani ka zauna da shi bai da amfani a rayuwa kwata-kwata akwai ɗan adam kamar ruwan sama duk inda ya zauna sai ya amfanar akwai ɗan adam mai saukin hali akwai dan adam mai wuyar hali akwai dan adam baki akwai dan adam fari akwai dan adam wankan wanda, akwai da sunan kala kala yanda Allah ta'ala ya mu saboda yanayin kasar da aka debo aka yi mu da ita duka Allah ya nuna mana wannan to bayan wannan Allah ta'ala sai ya ce wa lahu man fis samawati duk abin da yake cikin sammai mala'iku ne taurari ne aljanna ce kursiyu ne al'arshi ce duk wani man fi samawati duk abin da yake cikin samai duka sama ta daya zuwa sama ta bakwai har gaban sama ta bakwai din to gaba ɗaya lahu nasa ne Allah ya ba wani mai arziki da zai ce lahu ma fi Kano iya Kano kawai ko akwai shi babu shi lahu ma kai wanda zai ce lahu ma fi tudun murtala ma babu to shi ya mallake mu tana yi wa yana da kudin zai sai gidajen tunan martala. iya gidajen amma ba zai mallaki kuma ya ce mu ma nan din nasa ne mallakinsa ne mu babu ba wannan mai kudin ko akwai shi to amma kaga Allah ta'ala ce lahu ma fi samawa duk abin da yake Ko kowaye kuma har yanzu ba wanda ya fito ce banda ni ko ya ni kauya wal ardi yace duk abin da yake Ba cikin ƙasa ya abin da yanzu ba abin da muka sani abin da dangane da abin da ya zuba a cikin ƙasan nan ɗan kaɗan muka sani yanzu daga shekara nawa ne zuwa yanzu aka gano man fetur ba ta daɗe ba to kafin a gano ai akwai shi yanzu kuma akwai abubuwa da yawa waɗanda ba a gano ba na arziki suna nan a damɓare wataƙila ma a gidanka ka je ka tona gani ba Allah ya sa za a dace ko ba Allah ya ce wala umman fi samawati wal ard Ko bayan ya mallaka yake kullun lahu qanituna gaba ɗayan masu biyayya ne ga Allah dan adam aljani dabba tsuntsaye fari tsuntsaye tsutsotsi da sauransu duka kullun lahu qanituna kowa mai mika wuya ne mai da'a ne zuwa ga Allah ita da'a tana biyu ce da'a kala biyu ce yanzu kun ga wannan karatun alkur'ani da muke yi malai yana karanta muna fassara kuna saurare mun haɗu a cikin lada kowa daga ɓangarensa ibada ce wadda muka zaɓi mu yi inda ba mu zaɓi ba sai mu ƙi kamar ibadar sallah kamar ibadar karatun alkur'ani kamar ibadar zikiri kamar ibadar bin iyaye kamar ibada yin gaskiya a cikin harkar da Allah ya ɗora kake yin ta da rike amana duk wannan ibada ce wanda in kaza in kaza muka yi kai in kaza muka yi kai kaza muka ƙi biyayya ce ga Allah to akwai akwai biyayya da dole ne kai dole in Allah ta'ala ya ce kai rashin lafiya shi ne ba ban yadda ba in Allah ya ce mutu ka ce a'a in Allah ya ce talauce ka ce ban yadda ba ba za ka iya ba wannan dole ka yi da'a yadda Allah ya ce ka yi a ganin za ka yi in Allah ya riga ya kaddara za ka mutu kaza rana kaza ga watan kaza karfe kaza da minti kaza to ko sakan ɗaya ba za ka iya ƙara kanka ba kuma duk sanda iyayenka suke maka ba su iya ƙara maka ko ɗaya a nan dole ka yi wa Allah da'a kuma ku duba ku ga yanzu saboda ramar ubangiji idan ka kwanta kana bacci ka kwanta kana bacci idan mutum ya zo yana kallon ka sai ga kana lumfashi saboda wani abu ne da Allah ya tsara in ya tsaya rayuwar ka ta tsaya to ko kana bacci wannan lumfashi zai ci gaba da aiki zai ci gaba da aiki idan kana farke kana iya rike ka kamar sakan ɗaya sakan biyu ba kai lumfashi ba kana zuwa asibiti likita ya ce to ka rike ka za mu auna wani abu sai ka rike ka ƙi yin limfashi a sai ya gama awansa sannan ka sace ko ba ka bane to Allah ta'ala ya ce wa lahu man fis samawati ko lahu man fis samawati wa ardi wato gaba ɗayan abin da yake sammai duka wanda ka sani da wanda baka sani ba da abin da yake ƙasa da abin da yake kan ƙasar da abin da yake cikin ƙasar Allah ya ce duka nawa ne nawa ne property na ne ni na mallake shi kuma duk abin da yake cikin ƙasan da wanda yake cikin samai ɗin Allah ce gaba ɗaya suna yin ɗa'a suna ƙanƙan da kai ɗa'an nan ko ta dole ko ta zaɓi ɗau'an aukar hanko ya zo a cikin hadisi sannan Allah sallama yana cewa na riga abu da ta yi zukuri ya marfu'i kullu harfin fil qur'ani yuzkar fihi al-qunut wa huwa inda kaga an ce al-qanit ma'ana at-ta'i mai da'a kenan

bayan da wato ainihin ya gaya mana cewa lahu ma fi samawati wal ardi kullu lahu qanitu sai ya ce wa huwa alladhi al khalqa Allah shine wanda yake kirkirar halitta ya halitta abin da ya halitta ba tare da ya dauko samfur daga wajen wani ba duk abin da kaga Allah ya halitta to shine farkon wanda ya shi a yanda ka ganshi mutum yana yin tsana ko kuma ya kasa Allah ya ta masa azaba a ci hura masa rai shi hoto kala biyu ne ko kala uku kun ga akwai hoto wanda ake zanawa akan allo malami ya shiga aji ya zana mage ya zana kyanwa ya zana dan adam ya zana giwa da sauransu ko kuma ya sassaka irin wanda ake samun itace babba sai a sassaka a gunki ko kuma hoto wanda ake sa kyamara a ɗauka ko kuma hoto wanda ake ɗauka da bidiyo kamar yadda wa'in malaman suke yi to hoto wanda ka ɗauki alƙalami ko ka ɗauki sok ko ka ɗauki gawayi ka zana akan allo ko ka zana akan wani guri ka zana wani abu dai to wannan hoton a ranar alkiyama za a ce sai ka hura masarai ko ba za ka iya hura masarai ba duk hoton da ka zana ko ka sassaƙa shi sai ka za a ce sai ka hura masa rai a ranar kiyama ai ta maka azaba ai ta maka azaba shi zama zan da ke cewa ashaddun nasi azaban yawmal kiyama al musawwiruna masu ainihin zana hoto amma hoto irin wanda za ka sa kyamara ka ɗauka ko hoto wanda za ka sa bidiyo ka ɗauka wannan hoto stat ne ba kai ka ɗauka ba ba kai ka zana ba ba kai ka sassaƙa ba saboda abin a yi ka ɗauki hoton a bidiyo za a ga hoton yana magana kai ba za ka iya sassaƙa ɗan adam ɗin da zai magana ba ba za ka iya sassaƙa alaran magashi yana karatun alkur'ani ba kai abin da kai daidai kake da wanda ya samo wani ɗan china ya kawo maka rubutun da aka yi da china ko rubutun ƙasar indiya ko irin rubutun yan urdu din nan mutanen pakistan ba ka jin ko kalma ɗaya ta indiyanci ko kalma ɗaya ba za ka iya karanta ta china ba wannan rubutun nasu ne watsal-watsal sai ya kawo maka littafi mai shafi ɗari sai ya ce da allah ya fotokofi nake so ka yi min na wannan littafi sai kai masa fotokofi iya adadin da yake bukata rubutunka ne eh ba rubutunka ba ne kawai kyamara kasa ta ɗauki hoton ma'ana ta ɗauki hoton wannan rubutun baka isa ka mai da wannan rubutun ya zama naka ba saboda kai baka ma san me aka rubuta ba, da naka iya rubuta shi haka nan idan ka ɗauki hoton mutum a kyamara wannan hoton da ka ɗauka to baya da bambanci da hoton ɗin da ka yi wannan bidiyon da ka yi baya da bambanci da wannan hoton photograph amma wanda ka zana da kanka kai ka dauki alƙalami ka zana abinka ko ka dauki gatari ka sassaka kayanka to wannan kai ka kirkira abinka ba na'ura bace ba wani bane kai ka sassaka to irin wannan ne aka ce sai ka hura matsare amma wannan kamar yadda ka san ba yadda za ka zo shi kilanin din abin nan da ka dauki hoto na rubutun China rubutun ka ne naka ne ka san zai mu karanta mana mu ba za ka iya karanta ba dan mu san komai ba to haka na dan adam ba kai kai shi ba idan ma ka yadda cewa wannan abin da mutum ya dauka a kyamara mai hoto abin nan kyamara eh, bidiyo ko kyamara abin nan shi wanda ya dauki wata shi ne ya yi to kamar kana cewa yadda Allah yake yin dan adam mai magana wani ma yana iya yin dan adam mai magana zai yi ba zai yi ba to daga wancan sai ka san tsaka masa ne wannan photocopy ne kawai kai babu wani abu da kai wanda yake zai ja maka laifi wallahu alam shine fatawar bin usmin da wasu malamai aini akan wannan misala wallahu alam Allah ta kullu lahu qaridu eh, wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa Allah shine wanda ya kirkira halitta thumma yu'iduhu sannan kuma shine wanda zai dawo da halitta sabuwa fil wa huwa ahwanu alayhi yu'ayma dawo da shi din ma ya fi sauƙi amma a ƙwaƙwalwa irin tamu ba a wajen Allah ba a wajen Allah babu wani abu mai wuya da mai sauƙi babu shi a wajen Allah amma an faɗa mana saboda kai ka sani an aka ce yanzu bature bature da ya ƙirƙiri mota ya ƙera ta motar nan sai ta lalace to da ƙirƙirar motar da gyara ta wanne ne ya fi yi wa bature sauƙi gyaran ya fi sauki saboda ai shi yayi kayansa shi yasa zaka akwai motocin da in suka lalace sai a ce wannan sai an kirawo kamfanin shi kadai zai iya fadin yaya za a yi a gyara ta in ba haka ba ba wanda zai iya gyara ta an gane ko to saboda haka nan amma shi Allah madaukakin sarki babu wani abin da za a ce shi yasa ma wasu malamai suka ce ai wa huwa ahwanu alayhi dinnan ma'ana sa wa huwa hayyinun alayhi abu ne mai sauki a wajen Allah subhanahu wataala ba ai ne abin da yafi sauki ba a'a abu ne mai sauki Allah subhanahu wataala yi yayi wannan ya bada alkhalqa biduni misalin sabiq thumma yu'iduhu wato ya mayar da wannan ainihin wato makhluqat din ba da mautiha bayan ta mutu ila alhayati hayati maratan ukhra ya dawo da ita bisa rayuwa wato ainihin wannan shine ne abin da ya fi komai sauki amma a kwakwalwa da hankali da kuma rauni irin namu na yan adam ba wajen Allah bano Ta'ala ba eh har ma malamai sukan kawo wani baiti wato sukan kawo wani baiti don su kana fito mana da wannan wannan ma'anar fili sai ce innan ladhi samaka samaa banalana baitan da a'imuhu a arzu wa Inna ladhi samaka samaa da ala samaa samkan wato ainihin yadda yi da take banala na baitan ya gina wannan da ya wannan da ya kirkiri sama ya ajiye ta inda ya ajiye ta banala na baitan ya gina mana wani daki da aimuhu abin da ke rike da wannan dakin abin da ke to dakin ne tokara da shi a azu wa atwalu me ma'ana azu wa atwalu ai azizatun tawilatu ba azu bi ma'ana kafi izza ba a'a azu bi ma'ana aziza aqwalu bi ma'ana tawila an gane da kadan da Allah ta'ala ce ahwanu ma'ana hayyin alai abu ne mai sauki a wajen Allah wa ma zalika ala Allah bi aziz ba abu ne mai waya ba a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya halitta kuma ya mai da ita wannan ana bayyana wannan domin ƙara nuna ladabi ga Allah kada a nuna ga wani abu wani abin yana da wuya wani abin kuma ya fi sauki a wajen Allah a wajen ka yi fi sauki saboda kai ka sani wanda ya yi abu to sake maimaita wannan abin ya fi sauki a wajen halitta ba a wajen Allah ba ya fi sauki fiye da fara fiye da fara abin kamar yanzu a ce yi noma a gonarka to da noma ainihin wato na farko da maimai wanda ya fi sauƙi maimai ya fi sauƙi saboda an riga an karta ƙasar an tona ta ta yi laushi waccan kuma ba a ta yi laushi ba tana nan da ƙarfinta wallahu alam wa huwa a wani alai wala hugo walahul masalul a'ala walahul masalul a'ala ai alwasful a'ala duk wani siffa siffantawa mafi girma mafi ɗaukaka mafi kamala mafi cika to Allah kare yake da wannan walahul masalul a'la fi samawati wal ard siffa mafi daukaka idan aka ce Allah ta'ala yana da wata siffa ko an ce ga wani dan adam yana da kirki to tunda kirki siffa ce mai kyau to Allah ta'ala shi ya fi siffantuwa da siffan kirki kuma ba kalar ta dan adam ba in Allah in an ce Allah yana da karamci ga wannan adam mai karamci to tun da karamci siffa ce mai kyau to a sama da ƙasa ba wanda ya kai Allah siffantuwa da wannan siffa mai kyau kuma ba irin su dan adam din ba ka kamithlihi shay in alji Allah subhanahu wataala yana yin rahama kaga rahama a dan aishin yan adam ba akwai masu yin rahama Allah manzo Allah ya ce arrahimuna yarhamuhum Allah tabaaraka wa ta'ala irhamu man fis sama man fil ardi yarhamukum man fis sama kenan dan adam yana da rahama amma irin tasa to tunda siffar rahama siffa ce ta kamala to Allah ta'ala shi yafi siffantuwa da wannan siffar kuma ba irin ta dan adam ba siffar rahama shine arhamur rahimina shine akramul akramina shine aghnal aghniya shine akbar sabirina duk abin da aka ce wannan sifa ce mai kyau shi yasa dama in zaka buga misali ka ce kamar yadda wani in kada son wani abu kake so a gane shi gane da Allah sai ka buga misali kamar biyayya tsakanin ƴaƴa da iyaye kana son ka buga misali akan ya kamata a yi wa Allah biyayya ta ai kaman babanka ya haife ka in baka masa biyayya ai ba zai maka abin da ya kamata ya maka ba to balantana Allah to anan ana son ka ce walillahi almasalul a'la Eh, wanda ya fi tantanta da wannan abin da ake magana shine Allah amma ba irin wanda ake wa ɗan adam ba Allah ya gane eh, walawar wal masallu ala bis samawa ce ardi wa huwa al’azizu azizul hakim Allah shine al’azizu shi shine kuma al hakim al’azizu azizu layu la yughalab ba mai iya rinjayen Wa wala mana ba wanda ya sai kangare masa ya ce yi kaza ba zan ba babu amma akwai inda Allah saboda girmama ɗan adam Allah ya ba dan adam zabi hadainahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura hadainahu an-najdain falaka amal aqaba Allah ta'ala ya ba dan adam ka zaba akwai inda Allah ya ba dan adam zabi akwai inda Allah bai ba dan adam zabi ba to inda Allah ya baka zabi shikenan akwai hukunci in ka zaba akwai hukunci in ka ƙi zaɓa, in ka zabi wuta shikenan akwai hukunci in ka zaba aljanna akwai hukunci

الصدقين سواء تخافونهم كخيفتكم to ƙarashin wancan aya da ya gama karanta mana da hadisi na Manzan Allah wanda Imam al-Bukhari ya fitar Manzan sai Allah ta'ala ya ce kazabani kazabani ibn adam dan adam ya zabga mun ƙarya ko ya ƙarya tani walam yakul lahu zalika kuma dan adam bai sai ƙarya ta ba wa shatamani dan adam ya zage ni inji Allah walam yakul lahu zalika ko bai kamata a ce dan adam ya zage ni ba sai ce fa amma takzibuhu iyaya amma ƙaryata wadda dan adam yayi min ba kauluhu lan yu'idani kama bada'ani dan adam ce kana da zurfin tunani sai ka gano ba yanda za a yi wai Allah ya sake dawo da kai rayuwa a idza mitna wa kunna turaban wa man a inna lamadinuna a inna lamub'athuna eh awa aba'una al-awwaluna to idan da gaske ne za a iya dawo da mu in mun mutu to ina ubanninmu na farko iyayenmu da kakanninmu ina suke me yasa ba a dawo da su mun gani ba dan adam zai zai jayya da Allah wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa qala man yahya al-izama wa hiya ramim wannan kashin da ya riddige ya riddige ya kode ya zama abin da ya zama har ya zama turbaya wa zai iya dawo da wannan rayuwa a ce a dawo da rayuwa a cikin wannan Allah ya ce kul yuhi allazi ansha'aha awwal marra wanda zai rayata ta wanda abin nan to shine nan Allah ta'ala ke cewa wato ni ibn adam shine ta da yamu da yake lan yu'ida ni kama bada ali walaysa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adati to ai farkon halitta in akwai abin mai wuya da mara wuya a mizani irin na dan adam to ai farkon halitta inda zai bada wahala shi ne za a ce to ƙarshen ma zai wahala amma idan da ya zama na farkon ma zai wahala ba ai ƙarshen shefi ma sauƙi wa amma shafi mu iyaya amma zagin da ɗan adam ya yi min inji Allah fa qawluhu ittakhadha Allah walada idan ka ce Allah ya rike da ka ce Isa dan Allah ne ko ka ce Uzairu dan Allah ne ko ka ce wani dan Allah ne to a wajen Allah ka zage shi wannan zagi ne shi yasa Allah ta'ala ke ce mana takadu samawatu na minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu adda akan me an da'u lir-rahmani walada idan aka ce ar-rahmanu ya rigida sama sai ta girgiza dutse sai ya gozo ya kirkice saboda an ce Allah yana da da kai ne da yake kamala a wajenka da a wajen Allah kaskanci Allah ba zai kaskanta ba me yasa saboda idan kace Allah yana da da to waye dan Allah in kace wane to sai mu duba mu ga meye jinsin wannan wanan aljani ne wannan wanan ko mala'ika ne wannan wanan ko dabba ce wannan wanan ko dan adam ne wannan wanan tunda yake da yana samuwa ne daga jinsin babanta kana son ka ce mana jinsin Allah ne wannan in ka ce dan adam ne dan Allah wato kenan Allah dan adam ne wal iyaz billahi shi Allah ta'ala baya son komai kuma da da kake gani iyaye suna son samu yaya na farko yana son ya samu wanda zai gaje shi yana son ya samu wanda in ya rauni zai tallafa wa rayuwarsa to Allah zai mutu ne balle a gaje shi Allah zai rauni ne balle tana wani ya bukaci wani taimakon wani ba ka da abin da aka taimaki Allah in ka ji Allah yana cewa in tansurun laha yansurkum ba shi Allah da ka taimaka ba a yana son ka taimakawa abin da yake son a taimakawa taimakawa addininsa ka taimakawa marayu ka taimakawa mabukata da sauran abubuwan da ke bukatar ka taimaka amma kai a matsayinka na dan adam kana bukatar ɗa dan kana akwai ranar da za ka zo ka bukace shi ko ba komai idan Allah ya maka dukiya maimakon dukiyar nan ta tafi wani guri kana son ta koma hannun ƴaƴanka bayan ka mutu kana son ka samu ladan tarbiyyar wa zaka ba waɗannan ƴaƴan amma Allah duk bai da irin wannan bukatu saboda ka Allah ta'ala ce dan adam ya ce min ina da da wannan zagi ne a wajena wa ana al-ahadu samad alhali ne ne maka daice as-samadu zama ana as-samadu wanda kowa yake rugowa ya kawo bukatunsa gabansa shi kuma bai kai bukatunsa gurin kowa to wanda shine as yi allazi yuqsadu bil hawaiji wanda ake bukata wace ake tinkararsa tururuwa ta zo shi ya zo dan adam ya zo tsuntsu ya zo mala'ika ya zo annabawa su zo kowa ya zo ya zube bukatunsa a gaban Allah shi kuma Allah bai kai bukatunsa gurin kowa bai da bai da bukata ma da zai kai gurin wani babu allazi lam yalid wa lam yulad yace ni ne as-samadu allazi lam yalid wanda bai haifa ba Allah bai da da wa lam yulad kuma Allah ba wanda ya haife shi wa lam yakul lahu kufuwan kuma Allah bai da kini ahadan bai da wani ɗaya daga cikin bayansa wanda ya zama kininsa ma'ana wanda yake tamkar shi wanda suka hada wani abu wanda yake iya yin wani aiki da Allah yake wanda yake da suna irin na Allah wanda yake da sifa irin ta Allah babu wannan babu shi Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi wato ainihin cikin al littafin ya nan na'am bismillah daraba lakum masalan min anfusikum Allah ta'ala yake to yanzu ne bare buga mana misali daga kan kanmu yana magana akan waɗanda suke haɗa Allah da wani suna shirka Allah ce zaraba lakum masalan min anfusikum Allah ya buga muku misali wanda yace ya ya ya ne daga daga ku kanku menene misalin alarma hal lakum mimma malakat aymanukum min shuraka'a fi ma razaqnakum daga cikin bayanku a lokacin da ake mallakar bayi wani ka je kasuwa ka tsiyo shi ya zama bawanka wani ka gaje shi daga mahaifinka ya zama bawanka wani an baka kyautarsa ya zama bawanka bayanku waɗanda kuke ce musu waɗannan bayanmu ne ba ‘ya'yanmu ba ne bayanmu ne to a cikin waɗannan bayan naku ku ‘yan adam ‘yan uwansu ku ‘yan adam su ‘yan adam amma kuma Allah ya sa ku ya sa su a ƙarƙashin su a ƙarƙashin ku a matsayin bayin ku Allah ta'ala ce halakum min shuraka'a kuna da waɗansu abokan tarayya mimma malakat aymanukum daga cikin abin da dama ku ta mallaka a cikin bayin ku akwai wanda kuke ganin ya kamata ya zama kuna tarayya da shi fi ma razaqnakum cikin abin da muka baku na arziki Allah ya baka dukiya bawan ka yazo ya ce kai wannan duke fata ta mace mu duka ni da kai zaka yadda bawan ka ne ba wanda shi bai da iko ma ya mallaka kwata kwata in yaje ya faskare aka bashi kudi kai zai kawo wa. in yayi da ku aka bashi kudi naka ne ba nashi bane in ya zo aka ba kyauta kudi sai dai ya kawo maka shi bai da ikon mallakar komai amma sai ya zo aka waye gari cikin abin da Allah ya baka na arziki ‘ya’ya ma da Allah ya arzuta ka ko mulki da Allah ya arzuta ka ko dukiya da Allah ya baka yace wannan abin fa ce tsakanin mu da kai kai rabe ni rabe zaka yadda yace yayi tarayya da kai cikin abin da Allah ya baka to ya kake son kai tarayya da Allah cikin abin da yake na Allah ne shi kadai kuma kai dan adam ne bawanka dan adam ne kai dan adam ne Allah ba dan adam bane dan adam dan uwanka ma baka yadda ku yi ku yi tarayya cikin abin da ka mallaka ba baka yadda ba to dan me zaka ce fa antum yin sawa ya zama da kai da bawan naka kai da shi sawa an bi sawa haƙƙi ɗaya kuke da shi yadda kake da iko a wannan dukiyar shi ma yana da iko ta kafunahum kuna jin tsoron waɗannan bayan naku ka khifatikum anfusakum kamar yadda kuke tsoron ƴan uwanku ƴaƴaye ba bayi ba shine anfusahum din wato yanzu idan kana da dukiya wani mutum wanda ba bawa ba dan uwanka ɗa cikakken ɗa ya zo ya tsagalgale ya ce dukiyar nan ta kafa ta mace tare kana jin tsoron kada wani ya zo ya ce tare kwari kada wani ya zo ya sace kada wani ya zo ya kwace kada wani ya zo ya makafin karbi daga cikin yan uwanka yaya ba bayi ba to yadda kake jin tsoron wasu daga cikin ƴan uwanka yaya akan dukiyarka haka nan kake jin tsoron wannan bawa kada wata ran ya ce ta sace kada wata ran ya kashe ka ya mallake ta kada wata ran ya kore ka da kan dukiyarka da sauransu kada ya kwashe wani abu wani bangare na dukiyar baka sani ba wannan abu ne wanda bawa zai iya yi ɗaya ma zai iya yi Allah ce khafunahum kuna tsoron bayan naku ka anfusakum kamar yadda ke tsoron kanku ma'ana kamar yadda kuke tsoron ƴaƴaye wanda ba bayi ba Allah ya ce ka zalika da fasilul ayati watan kwatin da muka yi wannan muku wannan gwaru-gwarin haka nan muke rarrabe ayoyi ne muku filla-filla don ku gane amma da kaumin ya ake nuna ga mutane suke iya hankaltar abin da muke faɗa wani su iya ganewa yanzu ba wai bawanka ba ko ɗanka wanda ka haifa ɗanka na cikinka Allah ya baka dukiya baka riga ka mutu ba ya zo ya ringa nuna iko da wannan dukiyar ya kwasa yadda ya ga dama ya bayar ya kwasa yadda ya ga dama ya abin abinda zaka je kaga wannan dukiyar tun da dai ina nan da rai zuwa yanzu ne ta wuce ko ba ka ba idan ma za ka yi wannan abubuwan da kake so ka yi bari in mutu ka gada tukunna kuma in ma za a gaje na ai baka kade kaɗai ba ne na ko ba ka bane haka nan idan kai dan ne kake da dukiya kana tsoron babanka akan dukiyar yau ya ce kawo kaza yau ya diba yayi kaza akwai dukiyar da in ka samu sai ka je ka ɓoye inda ba zai san akwai ta ba tunda yana yawan kwasa ko ba ka bane dan kai ya kwashe da kai da shi dukkan kuransa kana tsoron babanka ma akan dukiyarka kai ma kana tsoron ɗanka akan dukiyarka kana tsoron dan ka da cikakke wanda ba ba akan dukiyarka kuma kana tsoron bawa akan dukiyarka Allah ya mana gwaru gwari to Allah subhanahu wataala bai tsoron kowa akan abin da ya mallaka bai tsoron kowa amma dai yana nuna maka yanda ba za ka yadda ku sharing da duki akan dukiyarka wani yazo ya ce ta ku ce tare to Allah ma ba zai yadda ba ai da ya ga mana ya ce lahu man wala fis samawati ko wal ardi ya ce duk abin da yake sama da wanda yake ƙasa duka nasa ne to bai yadda su yi sharing da wani akan wannan ba bai yadda wani bangare na wannan abin da ya mallaka wani ya zo ce ni ma sama ta wace bangare kaza na wani a yanzu ga ƙasa da Allah ya shimfiɗa ko hukumomin Najeriya sai iya Najeriya ƙarƙashin mulkin mu take yan Nijar ce iya Nijar ƙarƙashin mulkin mu take kamar ta ce iya kamaru ƙarƙashin mulkin wata dan ma ga ana rigima tsakanin wata ƙasar da wata ƙasar kamar yadda aka yi tsakanin kamaru da Najeriya ko ba ka bane aka zo ana rigima ɗan wani guri ne ba bukati ake cewa ko wannan suna cewa nasu ne wannan suna cewa nasu ne ana ta rigima a ƙarshe dai aka zo aka shigar da hukumar majalisar ɗinkin duniya ta shigo aka yi da kotun duniya da waye aka ce wurin na kamaru ne aka zo aka yarjejeniya to ko daidai ce yarjejeniya ko ba daidai ce ba a mahallin shahid ana faɗa akan wannan sannan jirgin sama fa yanzu zai wuce jirgin sama ya taso daga saudiya ya taso daga sudan ya taso daga ina ne zai wuce ta sararin samaniya wai in zai girma ta kasar najeriya sai ya biya me yasa ai zai girma ta kasar da yake mallakin mu ce in ya shigo ruwa bangaren najeriya jirgin ruwa ya shigo ta ya biya me yasa saboda ya shigo bangaren ruwan da na mulkin najeriya ne kai baka yi da a taba maka mulkin ka ba amma kake saba na Allah kake saba na Allah subhanahu wataala Allah yana sai nuna mana rashin adalcin da muke yi eh zaraba lakum masalan min anfusikum hal lakum mimma malakat aymanukum إما ملك أعمالكم من شركاء في مالك أناكم فأنتم فيه سواء تخافون أو خيبتكم أنفسكم وأن الزال انتني سيأتي يسمى الله تعالى بل الذي بل اتبع الذين ظلموا بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله Allah ya ce bal tun kuɗe wannan magana gaskiyar magana ita ba allazi na zalamu a abu waɗannan azalimai da suke ɗaukar haƙƙin Allah ta ba wa kansu haƙƙin da aka sani Allah ne kaɗai mai shi shi ne haƙƙin abauta masa haƙƙin a fifita umarninsa a kan na kowa ko da kowannan uba ne ko da kowannan uwa ce ko da kowannan malami ne ko da kowannan waye a ɗaukaka umarnin Allah a kan umarninsa wanda shi ne haƙƙin Allah ba a tarayya da Allah a kan abin da yake bance shi to waɗannan me yasa Allah ya ce masa azzalimai ai azzalimi shine wanda ya dauki wani abu ya aje ba wurin da ya dace a aje ba shine ya dauki wanda ya dauki haƙƙin wani ya ba wani Allah ta'ala ya ce waɗannan azzalumai abinda suke yi ittaba na zalamu ahwa'u azzaliman nan kawai suna bin son zuciyarsu ne ba aya ce su yi ba ba hadisi bane yace su yi ba gani suka yi a rubuta ba a'a son zuciyarsu kawai suke ne wani gurin kaji an ce mala'iku yayin Allah ne mata bal yazbillahi wani gurin kaji mutum ne ba musulmi yana sallah yana faɗin la ilaha illallah Muhammadu rasulullah amma da ya je zai faɗi sai ce shehu ƙadir da ma’aiki. ya sai ya biya shehu da wai ya tsare shi daga tsautsayen da ke biyo bayan wannan faɗo da zai amma ba aka ce a nemi kariyarsa idan za a faɗi ko irin an gwada a tsautsayi a nemi kariya daga Allah in yamta su kuma Allah bi zurin alaka shi balawu lahu. wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi ba mai iya ije yan uwa wai da muke karanta ina kun ganshi nan ga yin kullum muka yi sallah kullum ba sai mun karanta wannan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ata kuma karanta to ba mu abin da ma'ana abin da muke karanta ba mai iya bada da ka hana ba mai iya hana abin da ka bayar kuma wani ma za ka zama sunansa kirarin da ake masa ba mai yi sunansa ba mai yi amma sai ka same shi a inda bai kamata ba ya je wurin wani yana tsammanin shi ke yi banda Allah an gane ko Allah ya ce bi ghairi ilmin ba da rai wani ilimi ba sun bisa zuciyarsu ne kawai faman ya hadi man idan kana mamakin batan wayannan Allah ya ce ka daina mamaki ai ba wanda zai iya shiryar da wanda Allah ya batar duk wanda Allah ya fatar da shi kai baka isa dan kana da iya bayani dan kana da ilimi ka zo ka shirye da shi ba shi Allah ya faɗi waɗanda yake shirewa ai Allah bai taba cewa inna Allah la yahdi ibadahu Allah ba cewa ba na shirye bayina a baya faɗin wannan sai yake la yahdi al-qawmal zalimina la yahdi al-qawmal fasiqina ba ga yake faɗa ba Allah baya shiryar da waɗanda suka kasance azzalimai har sai sun daina zaluncin sun dawo suna neman shiryar Allah tai yudhillu man yasha wa yahdi ilayhi man anaba wai Allah yake shirewa man anaba wanda ya dawo ga Allah ba wanda ya taba zuwa yana son ya tuba Allah ya hana shi sai fa idan kai jinkiri har an an kulle kofar tuba to wannan kuma shikenan kai kai wa kanka amma duk irin laifin da kai ka duba sai na Umar bin Al-Khattab sai na Umar takobi fa ya zare ya ce yau da aisha ta kare yau sai muhammadu ya bar duniya ya zaro takobi ya taho abinda ya zo shi ya zo ya sare kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kalle yadda Allah bai da shi sai hade da wani ina zuwa ya mana khaddaf na ga gaza da takobi yace wannan Muhammadin da yazo ya raba kan Makka ya kawo mana addinin da bamu sani ba yayi kaza yayi kaza yau sai na kashe shi ya ce in ka je ka kai kana tsammanin banu ashin za su kyale ka ya ce ba komai dan mutum da mutum na kashe shi ni ma a kashe ni ba shi kenan ba dai akalla dai maka ta zauna lafiya abin da ya zo na saɓani yanzu kai zai dawo ya haɗu bayan mun mutu da shi ya to in ya zama lallai ka zaɓa sai ka kashe shi to ka fara gyara daga gidan kamala in dai abin da yake banna ne kamar shi za ka je kashe shi to ka fara gyara daga gida ya ce mai kake ne ce kanwa ka faɗi ma ita ma ta ba annabi muhammadu ta yi imani je ka gyaro ta sai fa su tafiya gidan manzo Allah sai ko ba ya tafi gidan gidan abinan Sa'idu ibn zaid wanda shine ɗaya daga cikin wanda Allah ya yi albishir da aljanna din nan mijin kanwar Umar ne sai ya tafi ya buga kofa wane ne Umar ne ya shigo kowa shi abin nan mai khabab ne ko ya dafa alqur'ani ya maza maza ya shiga bayan daki ya boye Umar tsoron sa ake yi menene abin da kuna kuna karanta ta afiyar sai ko muke a ku fito a ƙarshe ne ya gane ya ɗauki abin nan ya kama mijin ya damfara shi da ƙasa ya kama dukansa ya shaƙe shi zai kashe wasu zai ce in dai dan wannan ne in ka kashe ni ma ka zo ka kashe ne mun riga mun imani mun tafi za ka tsawo ka tsawo ya ga magana ba ta wasa ba ce kanwarsa mai masa ladabi in yi tama in tana magana in yana magana ba ta iya kallon fuskarsa saboda girmama shi yau ga tana cewa duk abin da za ka yi ka je ka yi ya ce wannan magana ba ba karama ba ce haɗi ma ta riƙa gaya mun haka wannan magana ta yi nisa ya koma gefe ya ce Allah ina son ki bani wannan abin da kuke karanta a ce a kai na jasa ne zubara ba amma a ƙarshe dai ya lalace ta yadda ta bashi wani Allah ya kaddara inda suke karatun cikin suratul dahari yana karantawa shi da kansa taha ma anzalna alaykal qur'ana tushka illa dhikratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-ardha was samawati al-ula ar rahman 'ala al-'arshi tawa law za karantawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara yana karanta abu yana latsa shi yace hadha kalamu man la yanbaghi an yuta'a ghayru wannan maganar magana ce ta wanda bai kamata a yi wani ɗa'an ba shi ba sakan wasa ta ciki jiki hankalinta ya kwanta ta zo ta rungu mai ɗan uwanta tana kuka a ƙarshe da ya ce dalluni ala muhammad ku nuna mai ina muhammad yake aka raka shi ya zo a takaicen takaicewa ya shiga bai fito ba sai yana ɗaya daga cikin mumine ya ce to ya rasu latin da mun karɓi musulunci magana mu zauna muna raɓa kuma muna koyo-koyo ba ta taso ba yanzu Musulunci bayyana za a yi ya fito ya zo zai tsaya gindin ka'aba daidai inda majalisin ƙurayshawa yake ya zo bakin ƙofar ya ce ya ala makka ya ma'ashar ƙuraysh sai da kowa ya taru me zai ce inni aslamtu wajha lillah ashhadu an la ilaha illa wa ashhadu anna muhammadar rasulullah abu jahil su abu lahab tuwaye hankali ya tashi aka aka abin nan ya rinka bi gida gida ya je gidan abu jahil ya kwankwasa masa kofa sai da ya fito ya ce ana ta dare an yi aslamtu kana da labarin cewa na musulunta ya ce kai din ya buga kofa ya tafi ya tafi waje haka ya ringa bin manya-manyan gida-gida shi ba wani ɓoye-ɓoye ba ne lokacin ma da zai jira ya buro maka tayi wanda yake uwarsa ba ta gama haihuwa ba ya biyo ne to wannan shi ne Umar bin Khattab kuma ka duba ga yadda aka yi musulunta an gane saboda haka nan Allah ta'ala yana buga mana misali faman ya hadiman adallalla wane ne wanda zai iya shirye da wanda Allah ya halakar in banda wanda Allah ya halakar saboda Allah ‘yan uwa ku duba ku ga Umar bai musulunta ba sai da ya nuna yana sha'awar musulunci wa ya hadi ilaihi man anaba yana shiryarwa zuwa gare shi wanda ya inaba wanda ya komo wa ma lahum min nasirina Allah ya ce ba su da wani mai taimakon duk wanda ya bauta ma wani Allah bai da wani mai taimakon sa in ka ga ka fada a gaban gunki ka ce ba ni kaza ba ni kaza kare ni kaza kuma ka ga ka karu ba shi kare ka ba Allah ne maka shigo shigo ba zargi eh Allah ne maka shigo shigo ba zargi ka dauka wannan gungin naka da ya kare ka shi ma bai iya kare kansa in kwada ya iya kare kansa ai da annabi Ibrahim bai yi nasarar kakkare wannan gumakan da yazo gidan gumakan fa ya shiga ba kowa sai manya-manyan gumaka waɗanda su ake roƙo nasara su ake roƙo gafara su ake roƙo komai ga babban su wanda sai bukata ta kai bukata sannan ake zuwa gabansa ya samu gumakan nan biyu kakkare da ya tsasare su ya mai da su ya faskara su sai tuwo kawai sai ya dauki gatarin ya rataya wa babban har na an dawo daga wajen wajen idi aka biyo don a zo a yi gaisuwa sai aka zo aka tattar da gumaka rinsu su ga suna a ƙasa duk sun mutu da an karkashe su ma'ana an sassara su kuma ga gatari a wuyan babban man fa'ala hadha bi alayatina innahu lamina zalimin sami'na bada yadhkuru min qalu lahu ibrahim aka zo da ibrahim a an anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim kai ne kai wa ubangiji allolin mu haka dan Allah wani irin Allah ne wannan Allah da zai iya kare kansa an ɗauki gatari ya ce a fa'alahu kadiruhum fasa fasaluhum in kanu yadda yantiquna eh ya aikata wannan kuma shi ne babban su ku tambaye su kai babbai magana Allah babban ma ya kasa magana balle kanana to Allah da bai magana Allah da bai ji Allah da bai gani kaza kana bauta masa kana roƙonsa ji kana roƙonsa abinda da baya da shi kana roƙonsa da za a zo abin nan ɗinsa bai iya kare kansa Allah ya da mu Allah ya ce wa malamin min nasirina ba su da wani wanda zai taimaka musu na'am tallafin wani marayu jiya dubu biyar da hudu sai alhaji alam da kuma koda dubu uku ina abin eh, ina uku ne to ah, akwai taimako da aka nema ji a wajen karatu na taimakon marayu an samu naira dubu biyar da dari hudu da casa'in naira dubu biyar da dari hudu da casa'in sannan alhaji alin makoda ya aiko da taimakon marayu na naira dubu uku allah ya saka musu alkhairi allah ya sa musu albarka a ragowar dukiyarsu allah ubangiji ya sanya su amfana a can lahira abinda muka faɗa daidai allah ta'ala ya ba mu lada ba ku tambayi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka so da kuma muna roƙo Allah subhanahu ta'ala ya fi mana yan uwa mu ƙara yin addu'a ga kanmu mu ƙara addu'a ga ƙasar mu mu yi wa matasan addu'a mu ƙara addu'a akan dukkanin al'amura da suke fuskantar mu ya yan uwa musulmi mu sani cewa kaman wasa yau muna dauke da azumi na goma sha hudu akalla yanzu mun yi rabi ko mun kusa rabi na wannan azumi da muke yi kuma ba dole ba ne a ƙara sauran rabin tare da mu idan an ƙara rabin tare da mu ba dole ba ne mu sake ganin wani ramadana ɗin domin akwai waɗanda an faro da su ba a kawo rabin mamar suna rayu akwai wanda ba ramin yi azumin da su ba na ba yi da su ba irin su alhaji ado wato ainihin ado muhammad da sauransu to saboda haka da mu da Allah ya mana arziki muka shirgi wannan wata to ya kamata mu yi amfani da wannan dama mu yi wa kanmu addu'a da mun shigo lokacin yanta mun shigo lokacin karɓarta muna addu'a Allah subhanahu ta'ala ya ba wannan ƙasa ta mu zaman lafiya Allah na abubuwa da suka dame mu suka takula ma rayuwarmu Allah ba mai iya maganta mana su in ba kai ba Allah muna roƙonka ka gafartawa waɗanda suka mutu Allah ka ceto mutunci da rayuwar waɗanda aka zo aka kama su daga gidajensu da guraren kasuwancinsu ko akan hanya za su je ko za su dawo daga inda suka tafi aka kama su ba tare da laifin komai ba saboda ana buƙatar kuɗi daga gare su ko daga 'yan uwansu Allah ka fito mana da su a inda suke a hali yanzu Allah ka tsare mutuncinsu Allah ka tsare lafiyarsu Allah ka tsare masa rayuwarsu kuma Allah muna roƙonka waɗanda suke yin wannan aiki Allah idan ka san akwai wanda za su shiryu daga cikinsu Allah ka shirye mana da su Allah idan ka san ba masu shiriwa ba ne Allah ka yi mana maganinsu Allah mu ne abu yake gagara ba kai ba mu ne wani zai gagare mu ba kai ba Allah ba wanda ya sai gagare ka Allah ka nuna musu kai ne Allah kai ne alkaharu kai ne aljabbaru kai ne almuqtadiru kai ne al-azizu wanda ba iya rinjayarsa Allah muna roƙonka ka tausaya mana Allah ka tausaya mana Allah wannan masifar tsada da ta baibaye mu da kuma kullum kudin mu yake zama yana kaskancewa Allah wannan ma muna roƙon ka tausaya mana ka ainihin hore mana yadda za mu rayu cikin sauki ba tare da ainihin imaninmu mu ya ya tabo ba ba tare da addinin mu ya girgiza ba Allah muna roƙonka addu'o'in da muke a cikin wannan wata da ibadun da muke a cikin wannan wata Allah karba mana Allah ka sa mana su a cikin mizanin kyawawan ayyukanmu Allah matasanmu Allah ga matasanmu mimiko su gare ka Allah ka shirye mana da su Allah ka shirye mana da su Allah ka shirye mana da su Allah ka tsora mana da su sallallahu alaihi wa alihi sallama ya Allah muna roƙonka ƴan kasuwar mu Allah kai musu bude Allah kai musu bude Allah kai musu bude kuma Allah ka arzuta su da halal Allah ka sa su daga kawo iyalan su halal Allah duk wanda yake bin hanyar haram yana yin kasuwanci Allah ka hane shi Allah ka shirye da shi Allah muna roƙonka ka ba mu zaman lafiya a unguwanninmu da ƙananan hukumominmu da jihar mu gaba ɗaya da ƙasar mu Allah ka muna rufe zaman lafiya Allah ka tsara mana rufin asiri Allah ka tsara mana rufin asiri Allah ka tsara mana rufin asiri subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin